الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا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 bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa na marayu Allah ya saka muku da alkhairi ku ci gaba da taimakon marayu Allah ba zai daina taimakon ku ba Abbas ɗan Umar ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Fatima Ibrahim abdulhamid ta aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari allah ya saka mata da alkhairi allah ya mijinta albarka in babu miji allah ya bata mai albarka allah ya ‘ya'yanta albarka in ba yaran allah ya bata masu albarka daga nan akwai gidado jafar tukur da muhammad ibrahim da kuma malama halima faruk waɗannan sun uku duka sun aiko balawi da gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin hamsin naira dubu ɗari da hamsin Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya waraye su albarka Allah ya duke su albarka Allah ya sa ba mu ta zama aljanna firdaus ran tashin alkiyama akwai mutane guda tara sun aiko balawi gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin ishirin jimla naira dubu ɗari da tamanin ya Allah waɗanda mutane guda tara ka san su ya Allah ka yaye musu kowane irin bakin cikin duniya Allah ka haɗa su da dukkan alkhairi da wanda suka sani da wanda ba su sani ba akwai wasu su biyu sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu talatin talatin sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu sittin Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya duke su albarka Allah ya rayuwa su albarka sai waɗannan mutane su tara sun aiko marayu naira dubu goma goma jumla naira dubu casa'in ya Allah waɗannan mutane guda tara duk ka san su Allah ya kwashe su na zuba aljanna su ran tashin alkiyama da su da iyalansu da su. wasu bayan Allah daga masu naira ɗari biyu zuwa naira dubu biyar sun aiko marayu gudunmawar kuɗi naira dubu ɗari da sittin da bakwai da naira ɗari uku Allah ya saka musu da alkhairi ya Allah duka ka san su Allah ka bude musu ƙofofin arzikinka ya Allah ka raba su da talaucin duniya da talaucin lahira mutanen masallaci sun aiko naira dubu goma sha biyu da ɗari shida duk da suka bada wannan gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ba su duniya ka hada musu da lahira gudunmuwar da aka samu ta marayu a yau wani bawan Allah ana magana marayu shi ma ce kala kulle ba da shi ba yayi ko marayu da gudunmuwar naira dubu takwas Allah ya saka masa da alkhairi duk ya sa albarka banda wannan naira dubu takwas marayu an tara musu gudunmuwa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin da tara da naira ɗari tara akawun na marayu 000 zama zan maimaita 330 banki jais bank account name gbs opens alice privilege foundation abuja allah ya saka wa kowa da alkhairi na'am alama ina muka kwana إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki ya kasa duniyar musulmai zuwa kashi uku na'am sanan ya ambace su da matsayin a cikin wannan aya Allah ce innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani wannan ƙa'ida ta farko kenan bayan sun yi imani muka ce wa hajaru sannan suka hijira hmm. je mun bayyana cewa hijira annabawa da yawa sun yi hijira kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Banzan Allah shi ma ya hijira kuma hijira ba ta gushewa har zuwa ranar tashin alkiyama sai dai hijira daga Makka zuwa Madina daga sanda aka fatahu Makka an gama Banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijira ta ba da alfati daga sanda aka fatahu Makka to Makka ma ta zama garin musulmai ba garin kafirai ba idan dan ka taso daga maka ka dawo madina ka taso daga garin musulmai ne ka dawo garin musulmai wannan kaura kai ba hijira ne kai ba ina fata an gane wannan amma hijira ba ta yankewa har zuwa ran tashin alkiyama a garin ku ko ku a aka matsa maka lamba ba za ka yi addini ba ba dole sai ka zauna wurin ba kai ma sai ka yi manka na hijiratu ilallahi wa rasuli kusa da gidan ka aka zo aka ta fara gidan giya da disko da rawar kawaye ka zai bata ka tarbiyya ba wanda ya ce dole sai ka zauna a wurin sai da gidan ba a sayi bukari ne cewa sai ka zauna a unguwar ba an gane wannan idan gwarin fada ko ma layuka ko ka ka karsana an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba ka tsira da addininka wannan shi ma menene shi ma hijira ne ƙasar Allah tana da yalwa ba dalilin da zai sa ka zauna inda ba za ka yi addini ba Allah ka gafarta mana amin wajahadu sannan suka yi jihadi muka ce an fara ambaton hijira kamin a mace mai jihadi wanda ya nuna hijira tana gaba da mai tana gaba da jihadi to waɗanda wanda suka wannan hijira su ake cewa muhajirun su ake cewa muhajiru su ne da amanu wa hajaru wa jahadu a wajen jihadin nan kuma suka yi shi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da ransu kira ana yin jihadi da dukiya ana yin jihadi da rai ka ɗau dukiyarka ka bada a gina addini ka yi jihadi da dukiya a ɗaunarin sojoji su tafi fagen daga ka yi jihadi da dukiya ka ɗauki takobi ka tafi fagen daga a kara da kai nan kuma ka yi jihadi da ne da ranka duka wannan jihadi ne amma wanne ne ya fi girma a ciki ya fi wahala malamai suka ce jihadi da dukiya ya fi jihadi da rai wahala jihadi da dukiya ya fi jihadi da mai da rai wahala shi yasa aka fara ambatan jihadi da dukiya kamin ambaci jihadi da mai kamin ambaci jihadi da rai ba ce bi ambaci himu amwalihim ba sai aka ce bi mai bi amwalihim aka fara faɗin dukiya wa anfusihim sannan aka ambaci rai domin mutum yana iya ba da ransa domin ya kare mai don ya kare dukiyar shi ba sai da ba an gane wannan shi yasa da soja da ya ɗauki takobi ya je fagen daga jihadi da ɗan kasuwa da ya je yin business domin ya samu kuɗi a zuwa gina masallatai a gina makarantu a ɗauki nauyin sojojin da jihadi a ɗauki nauyin malamai su yi dawa da ɗan kasuwar da sojan sai Allah ya bace su aya ɗaya amma sai fara gabatar da ɗan kasuwan kamin sojan shi ne ƙura da cewa akharuna يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله آه. فاقرؤوا ما تيسر منه صحابي سنك سكشي بيو آه. أقول أن ينكا سواني يضربون في الأرض سنة فيها لك قريب وغريب أه؟ آه. يبتغون من فضل الله سنة بزنس suna yin kasuwanci suna neman falalar Allah don su samu kuɗin da za a zo a tsare mutuncin addini wa akaruna wasu kuma daga cikin sahabban su ba yan kasuwa ba bane yuqatiluna fi sabilillah su sojoji ne da musulunci da takubban su a hannu suna fagen daga suna yaƙar kafirai domin a isar da saƙon Allah a ƙara fada da daular musulunci Kuma dukansu dukan su guda biyu sai Allah ya bace shi a cikin mai aya amma wanda ya fara ambata dan kasuwan ko sojan dan kasuwan wa akaruna yadruna fil ardi tukuna yabtaguna min fadlillahi kaji wa akaruna yuqatiluna kisa sai da dan kasuwan zai samu kudi a gidan musulunci ya fi sojan da zai dauki takobi ya tafi jihadi a shi sojan da zai tafi jihadi kamin ya je jihadi, yana bukata abun hawa hmm. doki da me za a sai dokin da kuɗi za a saya yana bukatar takobi da me za a sai takobin da kuɗi za a siya. in yana da mata yana da buƙatar ya bar mata kudi ce ne da kuɗi za a yi zai nemi guzurin abinci da me za a duka da kuɗi za a yi kenan da ba a yi wani rubuta fil ardi an samu kuɗin ba shi so ne zai tafi fagen daga da zai zan bai da capacity ba zai iya zuwa fagen daga ba kenan ɗan kasuwan da ya samu kudi aka zo aka taimaki addini ya fi sojan da ya tafi yaƙi ya tafi jihadi an gane wannan sai sa yau za ka je kowace jiha cikin jihohin najeriya ka ce na san mutane guda ɗari da za musu training ko ba su horarwa ta musamman sai ka samu ɗari biyar amma ka ce muna buƙatar mutane ɗari da za su ba mu gudunmawar naira dubu hamsin hamsin in zai wasa sai ka samu guda ashirin ba zai mai fagara karatu kenan wannan ya nuna musulmi dole ku tashi ku nemi kuɗi dole a tashi a nema a tafi kasuwa a ji abin ku ga samun kuɗi a kare darajar musulunci yanzu wa marayu da su a taimaka ba a aurar da su a sasu su a makaranta a yi waye da me za a yi da kuɗi za a muna wa'azi duk inda ka duba nan kyamarori ne kuɗi ya kashi akwai wanda yana kwance a ƙauyen su zai kunna rediyo ya ji wani ne ya zuba kuɗi ya zuba jari shi yasa wancan yana kwance a gida yana ji ko yana kwance kan gadon matarsa yana kallon tafsirin a talabijin saboda wani ya zuba ne wani bawan Allah ya zuba kuɗi in ba a zuba ba zai yi ba masallaci da muka taru muka zauna mai tafsirin a natsaye kudi aka zuba ba haka ba sai da miya tsakarana wannan zai nuna maka cewa dole ne a tashi a nemi kudi addinin musulunci bai yadda musulmai ku zama baya wajen neman dukiya da arziki ba da dukiya da arziki ake iya gina komi saboda haka dole musulmai ku tashi ku nemi arziki matasa zaman banza ba naku bane inda ku musulmai ne ku tashi tsaye ku yi me ku je ku nemi arziki a zuwa gina addini a ɗauki nauyin maluma a shiga lungu da saƙo ƙauyuka da dazuka a ta isa da dawa ɗan boko haramun ɗin da ke ta bamu hala ba a karantar da su ba ne bandin ɗin da ke ta sace mutane ba a karantar da su ba ne da an ilmantar da su addini ba ba za su yi ba haka ne ko haka ba ne ƴan ta'addar da ke fasa bututu a Niger Delta ba ilmantar da su ba ne da mun je mun musulunta da su gaba ɗaya mun ba su kalmar shahada mun koya musu musulunci da bututun ban Najeriya ya zauna lafiya ko da bai zauna lafiya ba ya zauna lafiya saboda haka ku tashi ku nemi arziki kada a ce kai wani neman kuɗi tsiyare da shi kullum sai ya je kasuwa to mutumin kirki ne a wajen Allah haka ake so a je ina kai da ta zo ka tare a masallaci to ya fi ka a wajen Allah sai da ya taba gani wani ya tare a masallaci ya ce wannan ba aka ce kai wannan ayi na kusa da ubangiji ne wannan banda sallah da addu'a da karatun qur'ani ba abin da ya ce ayi da ya masallaci kullum yana masallaci da karatun qur'ani da bi aka ce kwarai to yana ke samun to yake ci aka ce yana da wani dan uwa dan wanda yake kawo masa abinci sai na wani ce a'a to ai dan uwa nasa da yake kawo masa abinci ya fi shi lada shi ne ke kwana a masallaci kada kwana a masallaci banda sallah da kiyama da karatun qur'ani ba ka yi wani na baka to to baka to ya fi kalada a wajen Allah madaukakin sarki Allahu akbar akwai wani sai da Umar gani a masallaci ya daga hannu sai jijjigawa yake aka watsa ya sake dawa ya kara gare shi aka fita ya kara da ya ce kai me kake a nan ya ce yana addu'a ne me kake roƙo ya ce kuɗi yace a nan masallaci wata ya ce ah, ya amira na baka ji Allah ya ce ya sama'i ku ba wa fi irin kokon wa ma Allah ya ce ku a sama yake da abin da ake muku alkawari shi yasa na gani nake roƙo ai sai na umar sai ya ɗauko bulala ya ce tashi ka fita ce maka a cikin masallaci ake samun gudu ya ce inda sama lam ɗin zahabar wala ba. sama ba ta taɓa yi ruwan zinari ba ba taɓa yi ruwan azurfa ba idan kai addu'a to ka je kasuwa a can ne za ka gane addu'a ta karɓi ko ba ta karɓi ba ba na masallaci za ka zauna kana ta jira Allah ya jiwo maka kuɗi ba ta shi ka fita ka tafi kasuwa ba ka ba in zare ka nan take ustaz ya kama hanya ya tafi kasuwa ba da aka ce ka zauna ba sana'a ku tashi ku yi sana'a kun zo mutum ba zaune gari banza ba ne wannan ba zaune gari banza in zan faɗa maka sana'a iri iri da nake za ka sha mamaki har zan gwarmayar ka nan sai ka gana fika ba haka muke a zaune ba kar ka ɗauka mun zuna ne muna jira Allah ya ba ku ku samu a'a mu dai Allah ya ba mu ku ku samu amma ba muna jira wai sai Allah ya baka ne ka san mana ba ba gare da wannan ba shugaba ba da yace da'awa sai da dawa in babu dawa sai a shiga dawa daga can aita a dawa kuma ba dawowa yace to babu so akai ga haka sai daga kowa ta shi je na kowa ta shi je kasu. na sha hada kuma ina cika baki akan wannan duk wata da duniya akalla ina biyan sama da mutum ɗari biyu albashi wanda ma'aikata ƙarƙashi na suke aiki ni ke biyan su a ƙarƙashi na suke cin abinci sama da mutum ɗari biyu duk wata da duniya in kana ma kuma je ka gudu je ka ga kamfanin security guard gardawa, ka ga mutum da wanda ke biya albashi a wata in yi wasu promotion wani in masa demotion karka dauka tafsiri kawai na iya kuma ko ina nan ko bana na nasa inda aka kwana da yadda za a tashi idan Allah ya faɗo daren ni zan fara gani an gane karatu tashi a yi sana'a matasa ku tashi ku sana'a zaman banza ba na musulunci ne ci a yi ba musulunci ah, ne ce eh, a zaman ka je ka a ruwa je ka gani shuke-shuke ba kuma za mu fara zuba Allah kuma ka san akuya ɗaya biyu haihuwa ko kuma a shekara sai haihu sau biyu ta haihuwa a januwari ta haihu a june in sun taru in kwashe in kai kasuwa in na wani kwasashen taurin haka shi ne ba barbar bane ce a kawo shi a yanka a gida an gane karatu matasa ku tashi ku sana'a kar ku daina sana'a Allah ya muku albarka Allah ya nemi muku albarka sai kun nemo ku zo ku gina addini kullum karka zama sai a baka yadda da ya khairu ne yadda sufula hannun sama ya fi da hannu alkhairi ya fi hannu na ƙasa alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawan wanda Allah ya aiko babu wani annabi face ya yi kiwon tumaki aka ce hadda kai ya rasulullahi ce hadda ni nayi wa mutanen makka kiwon tumaki su tattara mun tumakin su in je musu kiwon kawo musu ni kuma a biya ni manzon Allah ya yi wa Khadija business abin da ake ce mudaraba ni in ba da jari dan kuma ka je kai kasuwanci tunda ka yi kasuwa ƙwararren ɗan kasuwa ne Khadija ta kawo jarinta manzan Allah ya tafi kasashe business a samo riba saboda tsabar irin ribar da aka rinka samu da kyawawan halayensa da yaron ta mai sara ya rinka ba ta labari ta ji tana sha'awar ta auri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah. business ne ya hada su ta aure shi yana da mai mu mene ne. Ɗan kasuwa duk annabawa nan ba bai da sana'a annabi Idris tailor hadisi ne duk wani tailor da ka gani to kakansa shi ne annabi Idris shi ne tela da farko a duniya tela ka sana'ar annabawa ya zai zai ma wuri aka ce mai sana'arsa aka ce tela ne kai wata ta sha rashawa ta ƙoshi ta ce tela ƙarya nake to sana'ar annabawa ce ku koyi tela ka koyi zirza ka koyi aikin cinko da aikin sama da aikin ƙasa duka koya eh ka koyi kafinta annabi nuhu kafinta ne annabi zakariya kafinta ne hadisi ne ingantacce maza Allah sa sai sai kana zakariya alaihi salam na jara annabi zakariya alaihi salam kafinta ne na'am kafinta annabin Allah kenan kafinta babban mutum ne ko karamin mutum babban mutum ne yanzu kana zuwa gidan wani na boko ne ya sha boko ya koshi matashi ya je neman aure a ce mai sana'a shi a ce to an ce kafinta ne sai ka ji wata ce what an fi so a samu da shirye barawo da zai saci kudin jama'a duk ƙarshen wata ya kai talata abin da ake jira kenan ba wanda zai rike ta a ci halal wa Allah ba matasa a tashi a jiya sana'a a tafi neman kuɗi in abuja ta gagara ba dole sai ka zo na abuja ba tsallaka tafi wa goma shi in ba ta yi da zangaren gamu Allah ne ya faɗa kowa da zai ji arzika kuma da arzikin zalulan هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أها وإليه النشور الله هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا Allah shi ne wanda ya sanya muna ƙasa horariya ga tana me ya saura Allah ce famshu ku tafiya fi manakibiha a cikin sassanin ƙasa Kuyi tafiya tashi da yi Kano yi Sokoto tsallaka Maradi fada da magaran nema ne ya kai ka yi ko ne ko tafi abija tsallaka kwatano in ne gasa gagara me ya kai ka nema famshu fi marakibiha ku yi tafiya cikin sassanin kasa in ji Allah idan ku yi tafiya sai ya kaga fa ku ne ne rizqi sai ku ci daga arzikin Allah dan Allah wanne ne aka fara ambato famshu ko kudu sai ne sai ayi famshu fi ya sana yi ne sana ayi kulu min rizqi to kai matashi ka ce ba za ka yi ba amma ka maka wajen kulu za a zauna lafiya <laughs> ba za a zauna lafiya ba ka yi kafintar sama ko na kasa, ka san kafinta ma kashi kashi ne akwai kafintar sama akwai na tsakiya akwai kafintar kasa, to ko na mai ne ba? je ka buga sana'ar abinci alkur'ani mai girma ya ambaci sana'o'i sama da guda goma sha takwas waɗanda za ka yi in yana zai ka da restoran kar ka daina ba haramun da namiji sai da tuwo ba zai ka buɗe nawa da masu tuwo da suka kuɗi je buɗe restoran is a semi monopolistic market je ka tambayi business administration akwai monopolistic market akwai semi monopolistic market hmm. wannan shi ne business da ya fi kowane business da riba a duniya me monopolistic market kaso daban da kai babu wanda ke da ita sai sai farashi da kaga dama za ka saka an gane wannan me semi monopolistic market kamar ba yau akwai nefa wanda ne guda daya da tana ba ko never expect power always daga nan da koma phcn program has come to nigeria daga nan <laughs> yanzu ka babba san bai ta kowa ba yanzu bai ta kowa eh yanzu ana da hanyar program has come to nigeria zai Allah yana mana kashe wannan program ne su kadai ke da su kadai ke da wutar lantarkin sayarwa amma za ka saya ba sai dai kai ne. sai dai ka hakura shi yasa suka kawo ta mita mai suna barewa tana nan tana tafar da gudu ko babu yadda kai ya su kadai ke da ita to to restaurant is a semi monopolistic market kasuwa ce wace ba mutum da yake da ita ba amma mai sayarwa shi zai gama lissafi ya sa riba sa ya faɗi farashi kai mai sai babu dama ka taya yanzu da ka jira je restaurant ka ci abinci in ka ce filan nawa aka ce dubu biyu da ɗari biyar Za ka ce a samu mun ɗari bakwai a baka da tayawa baka da ta cewa kai farashin da mai restaurant ya saya dole ka saya haka ko ka haƙura saboda ka babu yadda za ya faɗi kenan ka sai da ake samun mai da ake samun kuɗi ta ba a faduwa saboda farashin da ka saka dole a farashin za a saya amma kuna da wasu za ta kwasa kuɗi kuna ta bacci wajen kunya kake yin kamu da restaurant da kai za a wanke wanke to duk za a wanke wanke tare da kai ba in dai Allah zai sa a samu Allah ya kasuwancin ku albarka ku nemi arziki ku gina addini shi yasa aka fara da amwaluhum kafin ne wa anfusihim kuma Allah ce fi sabilillah su yi dan Allah waɗanda su ne muhajirun ah. sai Allah ce wallazina awaw da waɗanda suka bada masauki su waye suka bada masauki su ne ansar su suka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masauki suka ba sahabbai masauki wa nasaru sannan suka taimaka bayan sun bada masauki ansar su suka taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan suka taimaki muhajirun kenan duniyar musulunci yanzu mun samu muhajirun mun samu me ansar sai Allah ya ce ulaika ba'duhum awliya'u ba'd to waɗannan su ne sashin suke jibinta lamuran sashi su ne sashin suke zama masoyan sashi masu ƙaunar sashi na'am sai Allah ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani walam yuhajiru amma ba su hijira ba malakun min walayatihim min shay ba wani abu da ke na jibintin lamarin su hatta yuhajiru sai da suka hijira kenan akwai musulmai da suna zaune a garin makka a garin kafirai a wancan lokacin ba su hijira sun biyo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ce alaƙar soyayya da taimako da walitaka tana tsakanin waɗanda suka hijira da ansar mutanen madina waɗanda ba su yi hijira ba su ba su da wannan haƙƙin saboda ba su yi hijira ba wannan walayantaka da Allah ya sa tsakanin muhajirun da ansar sai da ta kai matsayin da suna gane juna idan ba ansar ya mutu to dan uwansa muhajirun da Allah nabi ya hada su yan wataka zai gaje shi idan ba muhajiri ya mutu ba ansar da suke yan wataka shi zai zai gaje shi amma dan uwansa na jiri wanda yake maka bai hijira ba ba zai gaje shi ba shine da amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajir na'am sai Allah ya ce amma duk da haka waɗancan musulmai da ke maka waɗanda ba su hijira ba duk da cewa babu jibintar lamari tsakanin ku da taimako fa idan tansarukum fi dini idan suka nemi taimakon ku kan lamarin addini za a cutar da su ko za a tsartar da su ko za a halakar da su to duk da basu yi hijira ba fa alaikumun nasr wajibi ne kuje je ku taimake su ita Allah sai dai akwai sharadi guda daya illa ala da bainakum wa bainakum mithaqun sai dai idan suna rigima ne da mutanen da ko kuma kun kulla alƙawarin zaman lafiya da su ko da kafirai ne to dole ku respect din wannan alƙawarin zaman lafiya ba za ku je ku taimaki waɗancan ƴan uwa na ku musulmai waɗanda ba su hijira ba saboda kafiran da suke rigima da su kafirai ne da an kula yarjejeniya ta zaman lafiya tsakaninku da su tunda ah. dai ba su hijira ba to yan ka taku ba ta kai a birkin wani alƙawari ba duk da cewa da kafirai ya kai alƙawari wannan zai nuna muku ƙarfin cika alƙawari irin na addinin musulunci yan alƙawari da wanda ba musulmi ba sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir hmm. Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ga gaba da rama والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير الله يسوى الذين كفروا كافري كافرين بإمسكي بعضهم أولياء وبعض ساشي su ساشي ساشي سناتي sashin ساشي Allah ya faɗi gaskiya ko ya faɗi gaskiya ba dai da kafirai suke kansu a haɗa yake suna son juna suna taimakon juna Allah ce to illa Kun wa idan ba ku zo kun aikata haka ba kun so junanku kun taimaki junanku takun cin fil ardi wata fitina za ta auku a bayan ƙasa wa fasadun ƙabil da ɓanna babban ita Allah maɗaukakin sarki wannan malamai suka ce in ka karanta qur'ani tun daga bakar hannasi from cover to cover in ka karanta qur'ani mai girma babu inda Allah ya ce musulmai mai koyi da kafirai sai wajen haɗin kai da san juna wannan ayar ita kaɗai ce aya a qur'ani da Allah ya ce mai koyi da kafirai banda nan babu inda Allah ya ce mai koyi da su yadda kafirai suke son junansu suke taimakon junansu mu ba musulmi ne mu so juna mu haka mu taimaki juna mu haka idan ba mu haka ba kuma Allah ya ce za a samu matsala da labarin bari tambaye ku musulmai ba ba duniya ba dauki Najeriya kawai sun cika wannan ka'idar suna son junan nasu kamar yadda Allah ya ce suna taimakon junan su kamar yadda Allah ya ce Allah ya ce ba su haka ba za a samu matsala an samu matsala ko ba a samu matsala ba an samu matsala an samu matsala yanzu ba a sajin na ake gwamnati akwai wanda ba tsoro yake ji kunya yake ji a ce shi musulmi ne wai bayan da kansa shi musulmi kunya yake ji tsoro yake ji gani yake hakan zai iya kawo masa cikas ba zai samu promotion da wuri ba ba zai samu ci gaba da wuri ba saboda haka ya wanar da addini ba ruwansa da islam duk wani identity na islam ya watsar da shi dan kai ya kama da musulmi yana ganin musulunci ma matsala ne wa kariya na shi wannan akwai lalatacci da Allah kun taba ganin wanda ba musulmi ba da yake shakkan har yana ɓoye identity na shi a gwamnatin Najeriya babu akwai shi sai wa sai musulmi sai musu har yau magana da nake da ku matsalar aikin hajji a Najeriya ba a gama warware ta ba ƙarya nake yaran dubu buɗe da kuna kallo na me yasa dukiyar kasuwa ne ba ku an samu ba suwa suka zaɓi gwamnatin da ta zaɓi ba ku an samu ba musulmi suwa suka zaɓi gwamnatin da shi zaɓi ku faɗa da wanda ya zaɓe ka ba musulmi ba babu idan haka ne don ne ha har ake ɗari ɗari wai a a ba musulmi subsidy na canji ya je ya sauke falarin da filar daga cikin filas na addinin musulunci don ne ana ɗari ɗari aikin hajji rukuni ne cikin rukunin musulunci ko ba rukuni ba ne rukuni ne rukuni ne a rukunin musulunci dan zai zama har ana ɗari ɗari waye da ga nake dan ne kuna zai idan addini su ne ya farlanta aikin hajji suka jefa ƙuri'a su ya so suka kafa gwamnati za su saurari wani musulmi akan wannan matsalar su cika wa addini su ka'ida akwai wani za saurara don ne misawar wani dalili idan musulmi ne maka complain ya yi kwangila an danne an ƙidiyan shi in Allah da musulmi ne ya danne in ka je ka bincika ba kirista da idan da mashi ba wane ne in ga mutum ya yi kwangiya absolute performance ko ya kammala amma an murkushe bayan din sai ya kawo kuri ya ba da cin hanci in ka rizika za ka samu musulmi ne idan da yawa ya ne musulmi mu ne da mu ya ba wani ba ne in ka ya ce a murkushe promotion ɗinsa a ma'aikata ka bincika wa ya murkushe masa promotion za ka samu shi ɗin musulmi ne wanda ya murƙon ‘yan musulmi ne idan ka ga an na ana jajin malamai kiristoci ne ke zagin su su waye musulman ne hmm. musulman in ka ga an zauna ana jajin limamai bayan Allah masu karanta alkur'ani da mahadatan qur'ani wanda watakila albarkacin abin da suke yi wa Allah ne Allah ma ya bar Najeriya har yanzu bai kire ta ba bai bata offside down ba kaga an gudu ana zagin su ba wasu ne masu zagin ba su waye musulman in ka je gaban dan boko ana masa magana addini yana wani ga Allah da fada yana ino ino you see ino this is a public office There is a line of demarcation between public office and Karka tambayi kowa musulmi ne. Waye? Musulmi ne. Ba taɓa samun wanda ba musulmi ne samun ofis a Najeriya da ke da jama'a sama. Ƙarya nake yi. Idan kaga mutum ya riƙe babban mutum ya riƙe ofis ya zauna shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, shekara hudu. bai taimaki kowa ba bai taimaki 'ya'yan musulmai ba ba wa'anda ya ɗauka aiki shiga da su a cikin sassan ɗin ba wa'anda ya promoting ɗinsu a cikin sassan ɗin ba bai yi dabara ya samar da wasu resources da za a taimaki addini a gina masallatai a gina makarantu a gina musu shi ne lalataccen musulmi shi ne wannan yanzu a Najeriya private university ake da su idan akwai guda ɗari in Allah ya yarda guda casa'in casa'in ba na musulmai ba ne ku faɗa mun kasuwancin da suke suka tara kuɗin da suka gina wayan da university suwa suka zo da kofa aka samu dama da aka gina masu addinin su da ke cikin gwamnati su suka buɗe kofa mu ba ku gaya da mu ba ba ruwan kowa ka ga mutum bai taimaki addini ba wai sai ya sauka wai sai ka ji EFCC suna neman shi ana tuhumar shi da ya tashi tiriliyan ɗaya da rabi shi kadai ko musulmi ne tiriliyan ɗaya da rabi Allah ya ɗaya maka albarka tiriliyan ɗaya da rabi ba za ka ji tsoron Allah ba ko ɗaya biliyan hamsin ka miƙa mu ƙarfa gina university ta'yan talakawa su samu da za su riƙa yin karatu sai da gana cewa an matsa shi ya kawo biliyan ɗari hudu an ƙara matsa shi ya kawo biliyan ɗari da hamsin an ƙara burkushe shi ya yi aron biliyan saba'in ka kalle shi ka gaba ita ma da kuɗin ba rigar kirki bai sawa wani buso buso da shi ya ga ce ɗan wuta ka kalle shi amma ba a duniya yana kuka ba ta ba daga cikin yan boko ba ta fara musulunci sai su yi ritaya wasu gaban boko yana musulunci da dama akwai na kwarai da suna cikin sassan da su yi wa addini aiki Allah ka musu albarka amma akwai da yawa ba ruwan da musulunci sai da yi ya dawo mai da aiki kai da masallacin ko da rikici shi ne dan biki a ta bala'i ya ta rikici da liman idan lema ya magana ce no no we must follow due process wai ka ne liman da yanzu zai da due process a masallaci ko ya rada mutane hankali saboda kawai da aiki amma idan yana cikin ofis ba wani yana da hankali sai malamai da ya ga malamai ce kun gasa yanci da addini yanci da addini ba ka da hankali ba ka san yanci da addini ba ko sai ya ci da addinin Najeriya eh na farko shugaban kasar Najeriya mai girma Bola Ahmed Tinubu Allah ka kara masa lafiya Allah ka tsare shi shi ne dan ci da addini na farko da bawa ko ba da addini ya ci ba addini ya ce ƙarya nake duk kun yi da abu da na faɗa da wanda ya ce Allahu akbar Allah ya kara shugaban kasa lafiya amin ni ma da ci da addini na biyu mai girma mataimakin shugaban kasa an gubro ƙwarai kuwa tashin shakira Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka ƙara masa albarka Allah ka ƙara masa jagoranci amma da su ne ɗan ci da addini na biyu a Najeriya ko ba da addini aka ce ba da addini to to mu mai muka ba ci za a zara shi ba da addini wanda ya ci da addinin farko kenan ci da addinin da biyu duk wani minista bi da aka ba minista na uku duk wani minista da ke wannan gwamnati ci da addini ne domin da addini ya ci duk wani minista musulmi da ne gurgura da addini ya gurgura na uku na hudu speaker eh gari suka fi zama ba su bi bane amma dai su biga me yasa ka ba su biga mu musulmi ne ko kirista ne za a ba shi ba za a ba shi ba shi ma ya gurgura da sunan wa da addini yake gurgura an gane wannan mai cin addini na gaba gwamnoni gwamnan Kano dadi ne yake ci kwan kirista ne zai ci zaɓe a kano a kawo kirista zai shi a kano shi zaɓe ya yi me yasa ya ci zaɓe don musulmi ne gina da me yake ci dadi ne wannan gombe da me yake ci na fara da kano da gombe ne saboda jihar tashi da jihar al'arama za ka zama mana kirista gombe shi zaɓe bai yi ba kenan shi ma da me yake ci gwamnan sokoto in kirista ne zai su zabe me yasa su zabe da addini cike shi ko saboda musulmi ne shi ma addini ya murkushe yake gurgura wannan zafara in kirista ne zai su zabe me yasa su zabe dan musulmi ne gwamnan kebbi idan kirista ne zai su zabe me yasa su zabe dan musulmi ne ke shi ma da ya ci da addini gwamnan kazana da me yake ci da addini gwamnan katsina a kaduna ubasani da ne yake gurgura shi ba da ba musulmi ne zai suna ne gwamnan naija da ne yake gurgura da ba musulmi ne zai suna ne gwamnan borno ya zulu da ne yake ci da addini gwamnan jigawa dan bodi da ne yake ci da addini gwamnan adamawa jigiri da ne yake gurgura wannan bai shi kaura da ne ke dubura da ba musulmi ne zai zaɓe ba zai ci zaɓe wannan yobe mai mala da ne ke ci da ba musulmi ne zai zaɓe ba zai ci ba kuna ce malamai yanci da addini ba ku san yi ne masu shi da addini ba malamai ne yadda suka gurgura mai aka ba su da za su har za su ci amma da kure za su hankali da bai kula musu hankali ba sa magana waɗannan da na lissafa muku su ne yan ci da addini na farko a Najeriya dukkan su da addini suke ci dukkan su albarkar musulunci suke ci dukkan su albarkar islam suke ci idan albarkar musulunci suke ci idan albarkar islam suke ci don ne ba za su fita kudin gwamnati a taimaki a Roma ba don ne ba za su tafi aikin hajji ba don ne za a ce hanyar da muna tangal-tangal ba mu san yadda muke ba dan da ba za su supporting ba why saboda ne dan ne ko idan ya cika wani jihar sama na? inda ya jihar musulmi shi why sai hana shi wace doka za ta hana shi dan ne ya kuna cin albarkacin addini kuna cin moriyar addini da addini kuka makale kuna gurgura kuma addini yana kuka ba za ku share masa hawaye ba why Allah yake ce wallazina kafaru ba'du awliya wa ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir duk inda ka samu kanka ka ma hannun dan uwanka ka daga Allah sai maka albarka duk inda ka samu kanka ka ma hannun dan uwanka ka daga haka suke yi ji Allah ko ba ku ku haka ba ku za a gani a rana da ba mun ba kuma ga mu ne a rana kowa san da ya makale bai jin komai bai gani kowa sai ran da Allah ya koro shi sannan sai da ya gane makalewa addini Allah ka gafarta mana amin sai Allah ya ce da gaba da rama والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا الله أكبر لهم مغفرة ورزق كريم والله باين الله بالا لا تشي الدنيا كما بكين صحابة من الله صلى الله عليه وسلم makin sahabbai ba lalatacce a duniya kamar shi ku ji abin da Allah ya faɗa kan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka hijira wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillahi dan Allah su wane ne wannan sahabbai muhajiru su ne muhajiru. sai Allah ya ce wallazina awau da waɗanda suka ba da masauki wa nasaru sannan suka taimaka su wane ne wannan kenan muhajirun da wa su wane ne muhajirun da ansar sahabban annabi muhammad Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa wa'annan su ne mu'mini na gaskiya inji Allah idan a duniya akwai mu'mini na gaskiya waɗannan su ne inji Allah amma dan shi ya ce ya kafirai da sun yi rida mun ba mu kira kamar yin shiya ba duk abin da ka ga dama ka kira mu amma dai abin da sani waɗannan sahaba wanda su kana kira sahabai kana zage su mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne kana kira sahabai haka Allah ya ce hajirun da ansar ula'ika humul mu'minuna haqqan duk sahabbin da zaka zaga da ko muhajir ne ko ansa su ne kake zagi tana yiwa ka ce ai sun saba wa Allah ai sahabi ka zaye laifi sahabi ka zaye laifi sahabi zaye laifi wawa saurari ka ji abin da Allah ya ce dama Allah bai ce su ne ba sa laifi ba da ya ce su ne mu'mini na gaskiya sai ya ce lahum magafiratun a gare su akwai wata irin gafara duk abin da suka yi wa Allah Allah ya gafarta musu in za ka zo dan su gudun kana lissafin ba za da wuce Allah ya gafarta musu kana kai baka yadda ba ka Allah ya sa ka yadda bayan gafara ko ne Allah ya kara musu da shi wa rizqun karim wa karim da wani da arziki na karanci shine aljanna inji Allah madaukakin sa kenan dukkan su ƴan aljanna ne hmm. dukkan su Allah ya gafarta musu kuma dukkansu ‘yan aljanna ne kuma su ne mu'minai na gaskiya ya ji Allah ah. daga san da kaga musuluncin ka ba irin musuluncin su bane sunan ka dauda ya Allah ka tada mutane da annabi da sahabbansa kai kuma Allah ya tada tada ka da su kulairi da su tabarisi Allah ya tada mutane da su Abu Lulu Atal Majusi da ya kashe Sayyidina Umar hmm. har tuti ba suke aka sa tun da suna shari'a Abu Lulu wai titin abu dole saboda kai sai dawo a rubuce a littafan su ba a samu wanda ya jihadi kamar shi ba da ya kashe wa ba ba su ne ba bai taɓa yi Allah su gada ba har wani kabarin su kai kabarin abu dole atal majusi ne haka suke zuwa su zaga kabarin suna addu'a اللهم اغفر لأبي لؤلؤته اللهم ارحم أبا لؤلؤته اللهم أشرني يوم القيامة مع أبي ولا تنشي لا تنشي القيامة لا أبو لؤلؤة الله كتالي سلطاني a iza su zuwa wutar jahannama mata yadda da sahabbai da girma masu imani zagin su karyata ƙur'ani. Allah ka gafarta ba. amin sai Allah ya ce ga gaba da rama wallazina amanu بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذا ما يقول إن الله بكل شيء عليم الله يقول الذين آمنوا ورد اسك إيمان نعم min ba'du bayan waɗancan da suka yi imani suka yi hijira waɗanda suka biyu daga baki wa hajaru su ma suka yi ne hijira wa jahadu sannan suka yi ne suka yi jihadi sai Allah ya ce ne ma'akum eh wa jahadu ma'akum suka yi jihadi tare da ku to fa ulaika minkum su ma suna cikin ku amma yayin da darajar su bata kai waɗancan da suka yi imani suka hijira ta farkon musulunci ba amma su ma masu menene masu daraja ne sai yasa Allah ce fa ulaika minkum sai Allah ce to ga doka daga idan muhajiri ya mutu ba an sare ba zai gaje shi ba idan ba an sare ya mutu ba muhajiri ba zai gaje shi wanda ba ce ana yin gado da imani da hijira sai yanzu Allah ya ce to daga yanzu ulul arham yan uwa dangi na jini ba'dhum aula bi ba'd sashe su da yafi dacewa ya gaji sashi fi kitabillahi a cikin littafin Allah ah. to daga nan idan mutum ya mutu zuwa za su gaje shi ɗan uwansa ƴan uwansa da suka gaje shi ɗan uwansa na musulunci kawai ba zai gaje shi ba ah. sai ɗan uwansa na na jini sai Allah ya bayyana sarki ce inna Allah lalle Allah hmm. bi kulli shay'in alim masani ne bisa dukkan komai wannan ita ce aya ta karshe a cikin surfin afan. Allah mun gode maka da kana mana wannan sura gobe Allah ya kai mu za mu tashi sabuwar sura suratul tauba ita saboda zafin ta kullu bismillah ba a karanta mata subhanakallahumma wa bihamdika